الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ƙarshenmu idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai a insha Allahu ta'ala za mu tashi a aya ta tamanin ko? na'am? na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد فأعرض عنهم وتوكل على takwas wanda Allah maɗaukakin sarki ce aina ma ta kunu yudurikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada Allah maɗaukakin sarki a wannan aya a lokacin da muka ɗauko bayani musulmai suke makka ake azabtar da su ake musguna musu ake cin mutuncinsu sun nemi izinin manzon Allah su a bar su za su yi fada sallallahu alaihi wasallam su za su yi fada da duk abin da yake hannunsu ba su da dawakai ba su da makamai saboda suna karkashin gwamnatin makka kuma tana ci musu zarafi sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ya ce kowa ya kame hannunsa ba lokacin yaƙi ba ne ba lokacin fada ba ne lokacin yaƙi bai yi ba Allah ya ce wa aqimu salata kawai abinda nake so ku tsaye da sallah wa atu zakata ku riƙa bada zakka yayin da suka yi hijira aka koma Madina gwamnatin musulunci ta kafu ta yi ƙarfi suka zamanto za su iya fuskantar duk wani wata barazana daga makiyansu sai Allah ya ce to yanzu kam tunda kun yi ƙarfi kun kafa gwamnati udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulim Allah ce nayi izini yanzu ga musulmai su kare kansu wanda da aka zalunce su a can ake ta zaluntan su to yanzu duk wanda ya taba su su rama inji Allah subhanahu ta'ala kuma taimakon Allah da nasaran Allah yana tare da su to a lokacin sai su kuma suka ce wa qalu suka ce yayin da aka wajabta musu yakin sai ga shi waɗansu munafukai daga cikinsu suna tsoron kafurai tamkar yadda suke tsoron Allah ko kuma fiye da yadda suke tsoron Allah suna ce rabbana lima katabta alaina alqital ya Allah me yasa kuma aka wajabta mana yaki yanzu da jihadi suna gani yanzu daula ta kaku. a kowa ya mallaki abun duniya an mallaki gidaje da ababen hawa da jin daɗi da kuɗi da arziki da kasuwanci wannan kuma sai ya sa suke gani bai kamata a je jihadi ba a kashe mutum a raba shi da wannan jin daɗi shi ne ya zo a cikin suratul baƙara ai a can walatul ƙobi aidikum ila tahluka musulmai ne suka ce to yanzu kawai tunda ana zaman lafiya an yi kuɗi an yi abun nan kawai a ba wani jihadi ba mai motsa kowa ya yana ganin ya kama ƙasa sai ya ce Allah ya ce duk randa wai wani jin daɗi ya sa kuka bar jihadi a rayuwanku to kun jefa kanku a cikin halaka ya sa Allah ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku yadda ku jefa kanku ga halaka ku ce wai kun daina jihadi kun zauna zaman jin daɗi akwai randa kafure za su zo gaba ɗaya su raba ku da jin daɗin su raba ku da garuruwan, su raba ku da motocin da kuke hawa su raba ku da wuraren kasuwancin naku su raba ku da duken da kuka tara kamar yadda aka yi ta raba al'umma da shanunsu a nan ƙasan aka raba al'umma da garuruwansu da motocinsu da menene zai dan kaje nan nan nan wajen 'yan gudun hijiran nan za ka samu waɗansu da suke kwanciya a kan taburma da sun fi ka arziki gidansu ma in inda suke kwanciya suke abin nan baka isa ka shiga wajen ba to shan inji in ji Allah da sunan an yi ni'ima ana jin daɗi ku ce kun cire jihadi a rayuwanku a tsarinku na rayuwa to kun jefa kanku ne cikin halaka in ji Allah yaushe ne ake wa mutum hasada ai sai kana da shi sai kana da shi ake baka hasada to sai da ka samu abin duniya ga 'yan hasada sai ka shantike kuma ka kwanta banda jihadi to Allah ya ce a'a suka ce lima tafta alaina kitala yanzu ya Allah me yasa aka wajabta mana yaki laula akhartana da ka jinkirta mu kawai ba zancen yaki ila ajalin qaribin har zuwa ga ajalin da ka diba ma kowa zai mutu to Allah ya ce kun ka ga musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata'ud dunya tara abun duniya da jin dadin duniya da gine-gine da kayan alatu da motoci da kudi, da menene qalilu wannan dan kadan ne inji Allah idan aka auna da wal akhirati idan aka auna da abinda Allah zai baka a lahira ina fata duk gidan da ka mallaka an san gidan yanda yake motan da ka mallaka an san model ɗinta kudin da ka mallaka duk yan banki sun sani inda kake ajiya din inda dala ne ma sun san quantity sun san yawan kudin inda naira ne an sani eh ana zuwa wajen abin nan banki da an ce a bada bayanin account ɗinka gwamnati ta tura duk za a bayar duk abin da ka mallaka assets ɗinka to kaga na lahira fa idan Allah ya baka aljanna fa Maza Allah ce mala ainur ra'at abinda ido bai taba gani bane kaga ashe ba za ka yi comparing din shi da wannan ba wala uzunun sami'at kunne bai taba jin labarin abinda yake cikin aljanna ba kaga nan ai kunne ya san abinda ka mallaka can wala khatara ala qalbi bashar sannan zuciyar dan adam bai taba tunanin ya hararo irin abinda ke cikin aljanna amma nan an sani nan an sani ko kuma idan muka dauki mata'un qalilun din yanzu aka duba mutum kafin ya mallaki irin waɗannan dukiyan manya-manyan gidaje fankama fankama motoci a abun duniya da business da kamfanoni wani sa'i za ka ga mutum sai ya kai shekara hamsin ma Ka ga yanzu misali ka fara karatu a secondary eh primary eh, ka shiga kana dan shekara shida ka gama kana dan shekara goma sha biyu primary ka zo junior da secondary shekara shida ka ga shekara goma sha nawa sha takwas sannan ka zo ka yi diploma shekara biyu kaga shekara ashirin sannan a zo a ce university kuma sai ka yi shekara hudu kaga ashirin da hudu ka je ka yi nysc ka gama shekara na shekara daya kaga ashirin da biyar in ma kana da kwakwalwancin jarabawan kenan mafa a jami'a ka fita a shekara hudu Yawwa ina fata an gane ko kuma wani mugun lecturer bai sa ka a gaba ba ya tsane ka ya sanya maka karan tsana ya ce sai ka faɗi ka san ƙarara ake fitowa ya ce kai zo nan wallahi ba za ka ci subject ɗina ba ƙaryanka ya gaya maka ƙarara in mace kuma ta ƙi bada haɗin kai ita ma da ita to kaga duk a ce waɗannan obstacle ɗin ma kenan kana tsallake su ka fita kana ɗan shekara 24 wani ko kuma yana ɗan shekara 25 ko 27 yake gama jami'a ka zo kuma ka je nysc ka gama ka same ka kana kusan shekara 27 sannan ka rika yawo da file kana neman aiki kai shekara biyar kana neman aiki na fata an gane ko kayi nan kayi nan kayi nan nan nan ministry can ka ji labari a abuja kullum karanta jarida ko akwai advertisement ana advertising kullum sauraron radio da tv saboda yawon neman aiki fayil din ya kode ya yage zufan hannu ya kokkode ka sake wani ka zuba ka rarraba civic hmm? ka nuna bajinta ka kace ka taba gaisa da kwamishinan ilimi ma hannu da hannu wai don a ah, a karbe ka dai duk a cikin civic ana rubutawa eh a single handshake with kaza kaza kaza kaza don a san lalle a kai kokari an san da kai to eh, wani kafi ya samu aikin fa sai kaga ka buda ka kai shekara 30 Allah Allah a wannan kasan mu ka kai shekara 30 ko ka rika jiran NDA ko ka rika jiran abin nan kullum custom kullum a zan shiga immigration ya kaga ka kai shekara 30 ta yaushe ka shiga ashirin ɗin har ka samu kuɗin da har za ka gina fankama fankaman gidaje da motoci da jib da menene da makamantansu wadda ke Allah yana azurta wanda ya ga dama ne wani zai tashi da arzikin ta hanyar gado wani kuma ta hanyar kasuwanci ne na 'yan shekaru kaɗan Allah ya azurta shi to misali kafin ma a ce ka kafin ka zaman to hamshakin mai kuɗin in ka karanta tarihin wani sai da ya kai shekara hamsin ma ina fata an gane to ka haifa arba'in komai naka ya fara ja da baya ina fata an gane ko ka kai shekara 60 jin daɗin ma kuɗin test ma a bakinka ka jafarfe su ka ji daɗin shi ma ya fara canja bakinka da harcenka ka kai shekarun da ba sa baka da real test na abu idon ma sai ka sa glass ya fara abin ya fara ragwada ka kai shekara 40 to sai an yi tallafi da glass idon ma ya rika gani haka za ka gani to duk jin daɗin yanzu misali idan kai comparing daga ran da ka samu kuɗin har ka zamanto wai mai kuɗin da fara moran kuɗin he ka samu shekaru ne ka hai hamsin ka hai hamsin to shi yasa Allah ce mada'ud duniya qalilun ɗan jin daɗin da za ka yi da arzikin da kake samu ma ɗan kaɗan ne in ji Allah ya eh, ka ga shekaru ma sun haye a zo kashi ma ba ka iya fasawa eh, wani abu ma ba ka iya taunawa wani abu ma ciwon suga diabetes ya dabaibaye kama ya hana ka shan daɗin ka sake in ma gaba ɗaya wani tun yana ɗan shekara hamsin arba'in da bere yake kamuwa da diabetes to yi restrictive ɗinka an takaita ka akan abinci nau'i kawai tuwon gujiya ne a'a tuwon alkama ne kawai zalla a'a banda kai ba masara babu abin nan ba gashashiya ba da fafiyar kaga ai ka daɗi ya ragu kawai ka rayu ba gasasshiyar masara ba ka cin masara a gadanan na babbaka ta abin nan babu shi a zo a sanya maka wani nama a ce kuma banda red meat a sanya maka banda wannan banda wannan banda to arzikin me amfani shi baka cin waɗannan abubuwa to shine kalilun kawai dan more ku arzikin ma dan kadan ne more arzikin ma dan kadan ne haka wani mutum yana analysis ya ce da mutumin da ya mallaki 1 billion na dollars irin wanda ake sacewa a nan din da wanda ya mallaki 1 million naira jin dadin su ɗaya ne domin mai wannan zai zauna a katafaren gida wannan ma haka wannan zai sai jib wannan ma haka abinda wancan zai ci wannan ma zai ci sai dai wancan wani ƙarin lodin ne kawai ma wanda a rayuwarsu ma ba zai iya cinyewa ba to haka shi ne Allah ce mata'ud duniya qalilun eh eh rashin lafiya zai tsare ta ko shekaru ma kafin ka fara moran sai ga shekaru sun tafi to Allah ya ce wal akhiratu lahira ita ta ci fi alkhairi saboda baka tsufa a aljanna ba ka tsufa kawai inna laka Allah tazma'a fiha wala menene wala ta'ara ka zauna adam a cikin aljanna ba kai ba jin kishin ruwa babu abin nan yunwa babu abin nan eh, tsiraici babu komai kullum a sabon mutum kake kawai babu tsufa babu komai a aljanna kullum kyanka na shekaran jiya ya fi na shekaran jiya wancan kyanka na jiya ya fi na shekaran jiya na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau kullum kana ƙara kyau ne kana zamanto sabon mutum kawai ga kanan babu zancen tsufa aljanna babu kullum kawai a yon kake kawai kullum a haka a matashi kake kawai a matashin za ka zauna har abadan abada a cikin aljanna ashe Allah ya ce wal akhiratu khairun lahira samun lahira shi fi alheri in ji Allah liman ittaka fa amma ga mai tsoron Allah ga mai tsoron Allah yawa Allah ce wala tuzlamuna fatila kuma duk abinda kuka yi na alkhairi Allah yana ajiye muku shi ba za a saba muku ba za a zalunce ku daidai da fatil ba to Allah ya ce wannan jin daɗin fa yasa wai ba sa son jihadi shine Allah ya ce to ina tunatar da ku aina ma kunu. yudrikumul maut duk inda kuka je mutuwa za ta riske ku nayi bayanin wannan walau kuntum fi burujin mushayyada da kuna manya manyan gidaje katafarin gini da yan tsaro da komai mun ga mutuwa ta dauki wadansu suna shugaba ko ya dauki shugaban kasa yana general na soja a nan Najeriya da sojoji da chief of army staff da naval abunan chief of air chief of menene duk ana nan da SS da director na SS da intelligence da menene mutuwan ta penetrating ta dauke shi aka waya. wayi gari ba ma wanda ya san ya mutu ba ma wanda ya san ya dauki farin hula yana kai duka irin waɗannan inji Allah mutuwan tana shiga ta dauki mutum duk gidan da kake a zaune komen kyan shi da girman shi da tsaron da ake nan muka fassara jiya Allah ya ce to irin waɗannan mutanen wa in tusibuhum hasanatun idan wani alheri da jin daɗi da ƙaruwan arziki ya same su ya ƙulu sai su rika ce hadihi min indillahi wannan daga wajen Allah ne ko ba haka ba kamar yadda muke a Najeriya nan in mutu ya ga business yana tafiya harkokin kasuwanci na tafiya ana samun abinci kuɗi na shigowa aljihu kaza kaza kaza sai su ce hazihi min indillah wa in tusibhum sayi'atun idan talauci da wahala ya shafe su ya hazihi min indika sai su ce wannan daga Muhammadu ne tunda shine leader tunda shine shugaba sai su ce Muhammadu ne ya jawo mana kamar nan yanzu a ce maka Buhari ne ya jawo ina fata an gane ko haka zaka tarar Allah ya ce ƙa'a ku makala ma wani kullum min lahi ka ce musu ya Muhammad mai kyon da mara kyon da jin daɗin da talaucin ka gaya musu dukkansu daga Allah ne ba wani mutum ba ne dukkansu daga Allah ne ina fata an gane ko ko kuma malamai suka ce in tusibuhum hasanatun eh idan wani jin daɗi da walwala ya same su sai su ce wannan daga Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun idan mummuna abu ya same su aka je yaki aka ci nasara a kansu ko wata wahala ko ta ja'ifa sai su ce to wannan daga annabi ne shine yake zagin gumaka shine yake cewa allolin su ba su da amfani to fushin alloli ya same su annabi ne yake jawo musu kamar yadda mutanen annabi Musa suma in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a qala qul inna ma ta'irukum ma'akum sai su rika camfatan Musa annabi Musa to haka ɗabi'an jama'a suke in abu mai kyau ya same su sai sun shuru in mummuna ya same su sai su fara camfatan wani mutuwan shi ya jawo musu Allah ya hana mu wannan aqidan yace kulka ka gaya musu ya Muhammad kullun duk mai kyon da mara kyon da talaucin da arzikin dukkan su min indillahi daga wajen Allah ne suke zuwa Famali li ha'ula'il qaumi Allah ce ni me ya samu waɗannan mutanen ne masu wannan maganganun la yakaduna yafqahuna hadithan ba sa gane zance ne me yasa me suka zamanto daƙiƙai ne ba sa gane abu eh ba su san cewa ma ka min hasanatin fa min ba bane duk wani abu mai kyau idan ya same ka daga Allah bane wa ma ka min sayyi'atin idan mummuna ya same ka fa min nafsika kai ne kake janyo wa kanka hmm? in ka zama muna abu na samun ka ka duba alaƙanka da Allah ka duba yadda kake tafiyar da addinin Allah ka duba yadda kake riƙon addinin Allah ka duba yadda kake bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwanka ka duba zamantakewanka da iyali ba wanda kake zalunta ba wanda kake cin hakkinta babu wanda kake cin zarafinta babu wanda kai watsi da ita ka duba ƴaƴanka yadda haƙƙin ƴaƴanka ka duba eh ka duba zamantakewanka da makwabtanka wataƙila nan ne fault nan ne matsalarka take a rayuwarka yasa kake garuwa ma malam kana cewa wai wani ne ya jawo maka Allah ce duk wani abu in ya same ka in dai mummuna ne famin nafsika daga gare ka ne ka je ka bincika akwai matsala ta haƙƙin wani da Allah ya ce a kula da haƙƙinsa imma haƙƙin Allah na bauta imma haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabin sunnansa imma haƙƙin jama'a daga makwabta iyaye mata yaya abokanai aminai duka ka je ka duba akwai fault inda kake janyo wa kanka matsala ina fata an gane ko wa arsalnaka lin-nasi Allah ya ce ya Muhammadu sallallahu alaihi mun aike ka zuwa ga mutane ne a matsayin rasulan manzo kai ba mai arziki bane ba wai mun tura ka don ka azurta mutane bane a eh, balle ma wani ya ce wai in talauci ya same shi ce muhammad ne mu ba mu aike ka don ka raba kuɗi ba ko don ka azurta wani ba mun aike ka ne rasulan manzo ka isar wa mutane saƙonmu su yi kaza su daina kaza kawai abinda muka aike ka da shi kar wani ya zo ya kala maka wahala ta same shi ce kai ka jawo masa wa kafa billahi shahidan Allah ce kuma na ishi shaida akan wannan ni Allah na ishi shaida cewa na aiki annabi Muhammadu ne don isar da sako sallallahu alaihi wasallam ba don azurta wani ba ba don azurta wani ba sannan shi manzon nan da na aika muku inji Allah man yuti'ir rasula duk wanda yayi ma wannan manzon da'a da biyayya da ladabi faqad ata Allah tamkar yayi wa Allah biyayya ne da ladabi wa man tawalla ya muhammadu duk wanda ya juya maka baya ya ki amsan musuluncin nan ya ki amsan manzancin kan nan ya ki imani ya ki yadda da alkur'ani to ka bashi arsalna ka alaihim hafizan mu ba mu tura ka ba don ka rika sawa mutane ido kyale su kawai kai dai ka isar kawai amma ba zan je gidanka ulle ka shin kana bin dokan Allah a gidanka ya kake zaune da iyalinka shin daidai ne dokan Allah ulle ka karkashin durowanka unga akwai kwalban giya eh umbuda ma nan umbuda can umbuda sif dinka umbuda sai na tabbatar akwai wiwi ko akwai taba ko kana shan giya menene ko kuma in ka fita da dare a mota urika binka unga inda kake zuwa kana daukan mata ne ko gidan karuwai yace an Aya Muhammad ni ban aike ka don ka sa, sa ido ba ka isar kawai wanda ya ga dama faman sha'a yu'min wanda ya ga dama yayi imani wa man sha'a yakfur wanda ya ga dama ya me ya kafurce kawai kar ka bi kowa ka ce zaka bincike shi ka sa ido in ka san shan haramun ne an isar maka shikenan je ka ka ga dama kai ta sha kai da ka. in ka ga dama ka kiyaye kabarinka daban masaukinka daban a gobe kiyama liman sha'a minkum an yataqaddama wanda ya ga dama ya gabatar wa kanshi da alkhairi tun kafin mutuwa ya zo masa wa man sha'a liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wanda ya ga dama ya ja da baya ya ja baya ki aikin ya koma can ana aiki yana kallo kawai in ji Allah subhanahu wataala Allah ce ai tunda na sa maka ido na sanya maka leɓa na sanya maka harce na gama da kai alam yaji Allahu ni? wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdain na shiryar da ka hanyoyi biyu sa maka ido ka ga hatsari ka ga hango hatsari ka kauce kunne kuma ka ji hatsari da menene ka kauce baki yayi magana harce yayi magana ina ce na gama da kai kaga ita inda aka bambanta mu da dabba kenan ita ba ta magana ba ta magana bata san wannan mai kyau bane ko wancan mai kyau bane wannan shine saboda haka wamanta walla wanda ya juya musuluncin nan baya to ya jefa ma arsalnaka alaihim hafizan mu ba za mu ba mu sanya ka mai kulawa da ayyukan su in kaga an kama ka an hukunta ka a musulunci barnanka ne ya bayyana karara aka ganshi da ido aka ganshi da ido na fata an gane ku ko zamanin annabi sallallahu ana shan giya ko zamanin manzo Allah ana ana zina sai dai su imanin su mutun ne zai fito ya ce ya rasulullahi nayi zina a tsarkake ni amma abun ya zamanto ya bayyana har an san wannan gidan karuwa ce wannan ana shiga nan gidan mata ne ga waɗansu a titi a tsaye wai an san ga sana'ansu wannan ne bai taɓa yiwa a musulunci bai taɓa yiwa a ce ɓarnan ta yi overpowering abin nan har an san waɗannan ƴan liwaɗi ne shi ne wannan ne bai yiwa to amma idan musulunci aka tsabtace komai kowa ya laɓe yana abin shi a ɓoye ba mai zuwa ɗake ce zai bincike ka ba mai zuwa ɗaki ce zai bincike ka ko kuma a ce za a binciki cikin motanka ko a gagiya duk musulunci ya hana wani amma in ya bayyana a waje kana sha nan ne za ka ga hukunci Allah ban ya rufa mana asiri na'am takaranta wa yaquluna ta'atun zaka ji munafukai idan suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa suna gaban manzan Allah ana magana manzan Allah yana ba su umarni ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sai kaga ana jijjiga kai kawai ana ce ta'atun mun ji an yi an gama ya rasulullah mun ji mun bi da manzan Allah ya ba su umarni su ce ta'atun an yi umarni an bi umarni amma fa'iza barazu min indika ai fa'iza kharaju idan suka fita daga wajen manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam suka koma gidajensu bayyata ta'ifatun minhum sai waɗansu ɓangare na munafukai waɗannan eh, musulmai kenan su ne munafukai sai su kwana suna mitin suna taro su ƙangare wa umarnin manzon Allah baya gaba ɗaya su juya abun su ki aikatawa wayal kuma a gaban manzon Allah sun ce ta'atun an yi an gama amma in sun je sai su kwana suna aikata saɓanin abinda manzon Allah ya umurce su ghairal lazi ta ƙulu sai su je su aiwatar saɓanin abinda annabi ya ce su aiwatar yaushe da daddare suke zuwa su kulla abu shine bayyata daga bata ya bitu ka abu da daddare ka kwana kulle-kulle da daddare sai a ce bayyata wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah ce kyale su ni Allah ina rubuta dukkan abin da suke a wannan daren na sabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana rubutawa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ana rubuta inji Allah saboda haka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa'arid anhum ka fita harkan waɗannan mutane ka fita harkar munafukan nan wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kawai idan kai niyan yin abu kawai ka ɗauki mataki ka dogara ga Allah ka zartar da shi tunda ka ce su su su zartar sun ki sun kwana sun je su yi saɓanin abinda ka faɗa to kai ka dogara ga Allah kawai wa kafa billahi wakila Allah ya ishe ka abin dogara duk wanda ya dogara ga Allah to lallai Allah din ya isan masa Allah ce waɗannan irin mutanen a falaye ta dabbarunar ƙur'ana wai ba sa karatun ƙur'ani ne karatu na la'akari karatu na fahimta karatu na tunani na sa hankali ba sa karatun al’ur'ani ne hmm? in mutum munafiki ne ya ce aikin munafurci zai da zagon ƙasa wa musulunci da annaban Allah ya karanta ƙur'ani ya ga yadda waɗansu suka yi mana aka yi da su ya ga sakamakon masu aikata irin wannan in kuma mutumin kirki na ayyukan kirki ne je ka karanta ƙur'ani ka ga irin ayyukan waɗansu bayin Allah in kuma tsageranci kace za ka yi je ka karanta ƙur'ani ka ga tarihin tsageru wanda suka yi fito na fito da Allah har suna ce man ashaddu minna quwwatan wane ne fita je ka ga wani tsagera da yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ku je ku gansu mana duk abinda ce za ka yi a duniyan nan ka je ƙur'ani ka karanta ƙur'ani karatu na natsuwa zai zai zai zai hankaltar da kai duk da za ka yi to Allah ya ce afala ya tadabbaruna alqur'ana ba sa karatun qur'ani ne bi tadabbur da lura hmm? walau kana min indillahi shi wannan alqur'ani fa da daga wani Allah ya sauko alqur'ani to lawajadu fihi ikhtilafan kafiran da an samu sabani a qur'anin da yawa da za a ce wannan alqur'anin ba daga Allah yake ba dan adam ne ya rubuta shi to da sai an samu sabani da yawa kamar yadda aka samu sabani a bible a ji wannan version ɗin kaza wannan version ɗin kaza kin version wannan version ɗin kaza kullum sai ka samu daban-daban wannan da ƙari wannan da ragi wannan da ƙari wannan da ragi eh Allah ya ce aje a duba Qur'ani to don girma Allah Allah ya yi rifarin ɗinka in kana son ka hankalta ka zamanto mutum ka shiga taitayinka je ka karanta ƙur'ani kai kuma ka zauna ko alifin ba'un baka iya ba na ƙur'ani to ya kenan shine wanda Allah ya ce zalikal kitabu Larai raiba ya ce hudan na guidance ne ga mutane shiriya ne ga mutane manual na rayuwanka yadda za ka yi operating in rayuwanka shine alkur'ani mutum ya zauna ba iya ko alifun a ciki ba to ya za a yi rayuwan ta ya kyau kenan kaga akwai matsala shi sa kullum sai a rika tafiya cikin duhu kawai cikin duhu kawai ka karanta kur'ani ba ba ka iya ba ko alifun ka iya ba amma ba za ka iya ba a baka ka karanta izu ɗaya na ƙur'ani nan ba za ka iya ba shi ya sa mutum ya rika tafiya a cikin duhu ya rika rayuwa a cikin duhu ya ɗauko maƙiyinsa ma malam baƙar kunama ya rungume ta wai masoyin shi ne ƙur'ani kuma ya ce ka yi hattara wannan maƙiyinka ne kaso wanda bai dace kaso ba ha antum haula ha antum ito tuhibbunahum wala yuhibbunakum in ji Allah to haika ka ga mutum yana tafiya Eh? ya tafiyar da rayuwarsa ga ƙarfinsa da samartakansa a akan bidi'a kan abun da ba riba Ya zan mana wata tambaya da Allah wacce ansa za ku bani mutum ne ya buɗe shago ya zuba kayan sarwa da gaba ɗaya daga ba bayan shekara ɗaya shekara biyu kaga ya rufe shagon ma ya bari me yake nunawa ba riba ba riba duk abin da kake in babu riba bari shi ake yi to me yasa bid'a ita ba riba amma ana rike da ita haka zaka tarar abinda ba lada wahalar da jiki ne bugar da jiki ne ba lada gobe kiyama ba riba ba sakamako wahala ne amilatun ne nasibatun amma an manne mata me yasa kaga shirme ne in abun duniya ne anan ka bude wata sana'a ka ga ba kobo kobo baya shigowa ba riba kullewa kake ka kaura cewa abun ka bari ta canja wani to a bar bidi'a mana tunda ba riba ba ba ba riba ba komai amma za ka ga ita da yake shedan ne yayawa mutum kaka gida a zuciya ba zai taba sakewa ba haka za ka a bar shirka mana a bar bokanci a bar zuwa wajen boka tunda ba riba rusa maka aiki yake yi la in asharakta la na amaluka wa la takunanna min al-khasirin innahu man yushrik billahi faqad harrama lahu alaihil janna wa ma'awahun an-nar zalimina min ansar me yasa shirka ba ta da riba tsubbu bayi da riba bokanci bayi da riba duk ba su da riba amma me yasa aka manne musu eh saboda riban na nan duniya ne abinda ake ɗan samu amma na lahira ba a gani shi to saboda haka mutum ya koma wajen karatun Qur'ani alal akalla ka rika ɗan ɗauka kana dubawa kana duba ko da fassaran ne ka zo gun malami ya ƙara maka bayani kar a bar ƙur'ani nan haka an saukar da shi amma ba masu karantawa wani in ka je falon shi ma malam ka ga ya yi gara da littattafai ma malam the holy quran na yusuf muhammad yusuf ali na wani na wani na akasa yul bukhari sai dai fa kawai yayi kura a goge da dan glass an sa kawai an yi wa falo ado eh an yi wa falo ado kawai wai ai nan wajen littattafai ne nawa aka sauke a cikin littatafan ko ɗaya ado kawai kamar salil himari ya hamilu asfaran in ji Allah kenan kaman jaki ne yake ɗauke da ɗima-ɗiman littattafai amma ba a san komai a ciki ba kaga wannan kuskure a karantar da ƙur'ani in ya wuce ka ka tsaya lalle yaranka su karanci alƙur'anin nan lalle yaranka su karanta musuluncin nan wallahi abinda zai baka zaman lafiya yanzu da kwanciyar hankali da natsuwa shine ka karantar da ƴaƴanka addini ya zamanto to rayuwansu na karanta addini shine yafi yawa akan rayuwansu na karanta abin duniya lahi in ba haka ba sai ka kashe kudin ka kashe kudin ka kashe kudin yaronka ya je London ya dawo ya zamanto to menene sai wani ya ja shi jahili can sai nuna masa certificate din makafurci ne ya yaga ya zo gaban ka ya yaga ba shi kenan ba yawa ya yaga ya nuna maka baba kana kan hatsari a rayuwanka maka? Allah ya falle ya bar gidanka ya tattara ya bi waɗansu katti can su suke moransa kuma sun cusa masa wata aƙida wanda kai ma yana ganin kai ma da mahaifiyarsa ma imanin kuma yana shakka in ba ka yi hankali ba ya zo ya ɗura maƙannansa waɗannan wannan tunani da wannan gurɓatacciyar aƙida ya ja ƙannanka su tafi ko kana kallo kana ji yarka ta fita a je a yi mutu'a da ita ta bi wani can wa ya aure ta auren mutu'a ya rika kwanciya da ita ta yi sallama da gidanka kai ma kai ka a haife ta ka mata training ka kashe kuɗi ta yi karatu ta je wani jahilin da bai san ko alifun ba wai ya aure ta auren mutu'a yana can yana kwanciya da ita kuma ta zo ta zama ta loyal to him mai tana bin shi tana imani da shi baka isa ta ce ke dawo gida ta da ce ina tana shakkan ma imanin kama to billahi lazi idan baka yi abun nan ba to ya kaga ka aifi ƴaƴa su ne bala'i kuma wancan ya ba su command su ce su zo ma su kona gidanka kuma da shi zai jagoranci gidan masu kona gidan su zo su kona gidan su tayar ma da hankali duk abin da za mu ba ‘ya'ya na kyautatawa na gata gata na iyaka shine mu samu mu kange su mu ba su garkuwa da kariya da ilimin addinin musulunci nan kafin su je wani ilimi wallahi su san qur'anin nan su san hadisan manzon Allah su san yanda suke ibada su san abin nan da makamantansu Allah in kai wasa sai ka gama ma malam rana ɗaya wani ya je ya juya kwakwalon su kawai ba ka kashe kuɗi ya zama to injin to yaya ga ya ce kafurci ne ba ya zama to manajan banki ba eh, ya ya ga ɗin ya ce kafurci ne ya zama to babban lauya ya ce ɗagutu ne ma ya zama to babban ofisa a soja ce ɗagutu ne to me ka iya to maka hatsari ma malam hatsari ga al'umma hmm? dalikal kitabu larai ba fi sai ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga mutane kariya ne ga mutane wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan idan kana karanta qur'ani za mu sanya wata garkuwa wanda za ta zamanto kariya a gare ka da dukkan waɗansu shedanun mutane amma shirme ne akwai ma yara duniya kawai tara kuɗi kawai zai zamo babba zai samu ofis zai yi gida zai yi filaye zai samu abin nan kuɗi kawai wannan ba gata ba ne, Allah ubangiji ya rufa mana asiri saboda haka afala yatadabbaruna alquran wai musulmai ba sa karanta ƙur'ani su yi la'akari da shi ne suka zauna haka walau kana min indi ghairi da wannan ƙur'ani ya sauka daga wani Allah daban ne fa lawajadu dufi ikhtilafan kathiran da an samu saɓani mai dimbin yawa amma da yake daga Allah ne babu saɓani a ƙur'ani na'am ka karanta wannan Allah ce waɗannan munafukan ga yanda suke idan sun ki zuwa yakin kamar yanda muka ɗauko baya idan za a je yaƙi su ta neman uzuri na cewa suna da uzuri kaza zai hana su zuwa yaƙi suna da uzuri kaza suna da uzuri kaza suna da uzuri kaza amma fa idan musulmai suka tafi yakin kunnensu da hankalinsu gaba ɗaya na kan musulman su ya tarabba bihimu da dawa'ir suna daku su jiya aka yi da musulmai kawai burinsu kullum su ji mugun abu kawai ya fada musulmai to Allah ce a hum amurin minal amni idan wani labari ya zo wa munafukai na al'amarin al'amnu wato nasara da zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar misali musulmai sun je yaƙi sun fatattaka kafurai sun nike su sun ci nasara a kansu sun kawar da dukkan wata barazana na kafurci kaga in ka kawar da barazana na kafurci ai an samu menene al'amnu kenan an samu zaman lafiya to idan labari ya zo musu cewa musulmai sun samu rinjaye da nasara sun fatattaki kafurai awil khawfi ko kuma idan labari ya zo musu sabanin wannan cewa ai kafiran sun fatattaka musulmai sun yi kaza sun yi kaza yanzu nan gaba ma za su zo har ma garuruwan musulman ma idan labari ya zo musu azau bihi su ne masu fara yada wannan jita-jitan a gari annabi fa yana nan fa sallallahu alaihi wasallam shi ya dace ya ce ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki ga halin da musulmai suke ciki ga halin da suke ciki ya kamata al'amari na annabi ne ko ba haka ba yanzu ko tsarin soja in abu ya faru da sojoji ko da wani abu akwai wanda ya isa ya yada in ba komanda ya bada izini ba babu komanda ma ya bada izini ta bakin wa za a ji pro public relation officer shine wanda zai sanar ya ce gashi gashi gashi gashi to amma su waɗannan munafukan ga manzon Allah yana nan a Madina sallallahu alaihi wasallam ga manya-manyan sahabansa ga manya-manyan malamai duk wani abu jita-jita da suka ji ko wata magana da suka ji ta faru da musulmi positively or negatively haka maimako a zira ma manzon Allah ido a sauran manzon Allah a ji mai manzon Allah zai ce su he ka samu su ne ‘yan azarɓaɓi ‘yan gaba-gaba to yau an fatattaka musulmai yau an musu kaza-kaza sai kaga suna faɗa har kafurai da suke neborin da su kaje suna zuwa suna gaya musu ina fata an gane idan kuma musulmai suka ci nasara to yau mutanen nan su yi kaza kaza su yi kaza kaza an yi kaza an samu nasara har kafirai suna gaya musu wayar kuma wannan abun da ya kamata ya fito daga bakin wa manzon Allah tun da yana Madina baka da right ka faɗi wani abu kai likin wani abu na sirrin jihadi ko sirrin yaƙi ko samun nasara ko abin nan ba shi yasa zaka ga a duniyan yaƙi na sojoji idan aka kashe soja uku eh sai a ce ciwo suka ji alhamdulillah an yi artabu kaza kaza amma mutum uku suka ji ciwo kawai inda aka kashe soja ɗari he ka ji an ce an rasa soja goma shikenan ba sa taɓa faɗan abin nan ɗin saboda menene saboda tsaban menene eh, tsari da taktis na soja idan ka nuna wa makiya cewa ga irin lahanin da aka maka to za su samu ƙarfin ƙara jiro maka su ƙara saka na fata an gane ko yawa karya ka aka yi amma ka nuna targaɗe ne targaɗa ka aka yi ka nuna kai tuntuɓe kai har ka ɗan tashi kana ɗan wani irin bonsin da ɗan jogin don ka nuna amma ana jin raɗaɗi eh, shi kuma wancan da gace kai ka ji wani jogin mai ke zai da mana mu gudu sai ka kace dama haka nake so ka koma ka je kai ta wayo Allah ba a bayyanawa to amma su he kaga komai na musulmi suka din musulmi sun samu information sun ki su je yakin saboda munafurci suna zaune amma fa suna sa ido suna neman labaru ya akai ya akai kafin ka ce kobo sai su mika shi kawai su ta yada shi shine wa idza ja'ahum amrun min al-amni idan wani nasara na aminci na menene aka samu ta bangaren musulmai awil khawfi ko wani abu vice versa cutarwa da barazana da cutar ta samu musulmi aza'u bihi sai su rika yada shi alhalin da abun da ya dace su yi inda musulman kirki ne masu tarbiyya? ai laurar duhu ilar rasuli ko sai su mai da zance zuwa ga manzon Allah sai su jira sai abinda manzon Allah ya faɗa domin manzon Allah zai fi samun information menene haƙiƙanin abinda ya faru din shi zai iya faɗa kamar lokacin da ya rika yin bayanin yakin da su abin da aka yi su waɗannan wanda ya naɗa komandoji guda uku zuwa yakin abin yakin mu'uta muta ya nada su a komandoji guda uku akwai ina jin ja'afar ibn abi talib ko akwai usama na abdullahi bin rawaha sun manzo Allah yana zaune yana faɗa musu ga yanda ake yakin daga madina yana kallo kama on tv screen ce gashi nan gashi nan ana kafsa ga musulmi nan gashi gashi gawa an kashe wani dama komandoji uku manzo Allah sassar ya nada yanda yace kai ne farko idan bai da rai ga na biyu ga na uku haka aka kashe su a jeren kuma manzo Allah ce gawa ne ya karbi tuta gashi nan ana buga ana kafsa awo oh, a shi ma mun rasa wani gawa ne ya karbi tuta har ya zamanto komandojin nan uku duk sun mutu babu wanda zai karbi tuta Khalid bin Walid on his own yaje ya karba yayi leading din yakin kuma aka ci nasara radiyallahu anhum wa arbahum to duk abin da ya taso ko da jita-jita a gari ne aka ji kaza kar wani dau abin a zo a samu malamai masana dattawa masu ilimi ga abin da muke ji to shi malami sai ya amfani da basira da ma'auni da mizani irin na musulunci sai ya saman ma al'umma mafita to Allah ce walau radduhu kai amma wannan labarin da suke yadawa aida da bai dace su yi haka ba ai da abin da ya dace Lauraduhu, ilar rasuli sai su maida maganan zuwa ga manzan Allah wa ila ulil amri minhum zuwa ga manya-manyan malaman sahabai Jiya mun ci ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil daga cikin ulil amri minhum a can akwai manya-manyan malamai na addini to da su maida abun zuwa ga malamai su maida shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su zo su sa manya-manyan sahabai masana ilimi da fiqihu su ce ga abin ga abin da muka jifa to su kuma malamai sai su yi amfani da me da hankali da tunani da ma'auni na shari'a domin labari ne ya zo su kuma sai su yi bincike su tabbatar da gaskiyan abun shine in ja akun fasikun bi naba'in fatabayyanu idan wani ya kawo muku labari wanda labari ya tamilu sidka wal kaziba yana iya daukan gaskiya da ƙarya to sai a yi bincike a tabbatar to da sun mai da shi zuwa ga manzo Allah da manya-manyan malaman sahabai la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da malamai sun yi istibati sun yi bincike sun gano gaskiyan abin da ya faru maimako a yada jita-jita ga al'umma to Allah ya so masu wannan ayyukan munafikai to shine Allah yake ce walaula fadlullahi alaikum ya kumu munai da ba irin wannan da ba don falalan Allah ba da ƙaunar Allah da taimakon Allah da son da Allah yake muku wa rahamatuhu da rahamarsa da kuma kun eh, da lattaba'atumu shaytana da ba don kariyar Allah da rahamarsa da falalansa ba wallahi da kuma kun biye matafarkin shaydan kamar yadda munafukai suka biye ma shaydan illa qalilan da sai ƴan kaɗan ne kawai za su ragu wanda ba sa biye matafarkin shaydan na'am فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها Allah maɗaukakin sarki ce faƙatil fi sabilillah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙatil ka tashi ka miƙe ka yi yaƙi don ɗaukaka kalman Allah la tukallafu illa nafsak ba mu ɗora maka ba babu wanda eh, wato babu wanda za mu ɗora sai kai kanka kai ka zamanto jagora ka zamanto number one idan kai ka tsaya kuma wa harridil mu'minin ka kwaɗaitar da mumunai ka zaburar da mumunai ka tada musu kaimi ka tsuma su akan son yaƙi. to idan kuka miƙe kuka zamanto mayaƙa. veterans mayaƙa jarumai to duk inda aka ce za a latsa ku a gaba za ku iya taɓuwa ba to asallahu an ya kuffa ba asal ladina kafaru hakan sai ya sa Allah ya kame renin kafurai da takalan kafurai ina fata an gane ko yan takala daga cikin kafurai da yan renin wayo da yan takalan hanci gaba ɗaya sai kaga sun daina muku saboda duk inda suka tasamma suka suka jinjina ya su ji kawai ina wajen baya tabuwa in suka tasamma can su ji ina wajen baya tabuwa to duk wani mugu mai mugun nufi cikin kafurai masu mugun kulle-kulle da zagon kasa, sai ka ga gaba ɗaya sai su fita hanyar sai su shafa wa kansu ruwa amma idan kana zaune baka yaƙi ya muhammad baka baka eh, baka harraba mumunai ba baka tada musu ƙaimi ba baka yawa baka zaburar da mumunai ba kowa ya zamanto well trained yanda da abu ya taso kawai mutanen area za su iya kawai kakkaɓe wannan su da wannan abin nan ɗin to idan ba haka ba kafirai sai su yi ta lashe ku sai su yi ta cin zarafin ku sai su yi ta wulakanta ku sai sun kaurar da ku daga inda kuke ina fata an gane ko amma idan kowa ya zamanto ya shirya kowa abun ya iya shi to asallahu da izinin Allah in Allah da ya kuffu ba'asal ladina kafaru Allah zai kare ku daga makirce makirce da reni da takala irin na kafirai wallahu ashaddu ba'asan shi fa Allah ya fi tsananin abin nan fa uquba wa ashaddu tankilan Allah kuma ya fi tsananin azabtar da mutum Allah ya fi kowa tsananin karfi ya fi kowa tsananin azabtarwa saboda haka kada musulmai su zauna a haka kada musulmai su zauna a haka ko barawo ne fa ya zo gidanka fa ta harba wani shu bom irin waɗansu bom din nan da ake idan za a yi sallah din nan ko ya ake eh, knockout ya ji fat ya bar wajen kenan mashin gon ne mashin gon ne amma a hauro yau amma ka zata an bibbige ka an ɗaure ka bayan kujema an mari iyalinka an ce ta kawo gwalagwalai ta kawo kullum he ka ji rana ɗaya don reni dare ɗaya ka ji an shiga gidaje bakwai a anguwa gidaje bakwai an yi yau an yi jiya wai sai dai a rika ƙaura kayan ne zan bar anguwan nan kayan ne zan bar anguwan ina za ka tun eh ba motsi in ji allah ba kwa motsawa ba kwa zabura ba kwa tashi eh kare kanku da dukiyanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani sahabi yazo ya ce ya rasulullah ba ka gani misali in ina zaune a gida kawai wani kato ya fado mu wai kai kawo kudi manzo Allah ce kakka bashi kakka bashi in ya taso mun fa ya manzo Allah ce ka tasan masa kai ma in ya dauka makami fa ya ce ka dauna ka in muka kafsa na kashe shi fa ya ce yana wuta in ya kashe ni fani kana aljanna manzo Allah ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi wajen kare dukiyansa fa huwa shahid dan aljanna wanda aka kashe shi wajen kare addinin shi fa huwa shahid wanda aka kashe shi wajen kare mutuncin iyalansa fa huwa shahid mutum ya faɗo ma yadda da ake da can shekaru a yi wa iyalan mutum fyaɗe a gabansa a yi wa ‘ya'yansa mata fyaɗe a gabansa a ce ya zauna ya kalla sannan a sace kuɗin a tafi da wannan musibar an yi tafi a nan ƙasan to duka ka ji mutane ana zaune ma mana sai ka mutum kwaya goma a anguwa anguwa guda sama da mutum dubu wai ƙwaya goma mutane ƙwaya goma sun hana su sakewa wai sai kaura ake wai kowa ba mai magana kwaya goma su yi overpowering mutum dubu ɗaya angwa? dubu ɗaya haka za ka tara ya zubi haika ka samu wai ga shugabansu ma wai ana zuwa ana roƙon shi da Allah an ɗauke mun kaza ko za a ce to je kaza a duba eh? duk anguwa mutum goma mutum ashirin wai abun nan sun gagari jama'a al'umman annai ba mai motsi ba mai komai da makamantansu Allah ubangiyar ya rufa asiri Allah madaukakin sarki ce man yashfa shafa'atan hasanatan duk wanda ya je ya nemi ceto mai kyau ya ba da haɗin baki haɗin kai aka taimaka aka gyara abubuwa aka ceto mai kyau kamar a haɗa wani group a haɗa banga a haɗa matasa su ce za su kare nan su ce za su kare nan za su kwana suna shiftin suna gadin angonsu su ceci al'umma su ceci dukiyan al'umma duk wanda suka yi haka da kyakkyawan manufa ya kullahum nasibun minha Allah zai ba su lada mai ɗimbin yawa game da wannan wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda kuma yace zai je shi kuma ya hada wani gan na barna sayyi'atan su je suna kwatan haƙƙin mutane suna cin zarafin mutane ya kullahun kiflun minha za a rubuta musu zunubi mai yawan gaske wa kana Allah shi Allah ya kasance ala kulli shay'in ga dukkan wani abin da kuke aikatawa shi Allah madaukakin sarki ya kasance menene ya kasance wato muƙitan mai hisabi ne a kansa zai ba da account din mutum ga duk abin da yake yi ina fata an gane ko wannan shine ko ko mutum ya shiga hatsari ka je ka nemi ceto ta hanya mai kyau yadda za a kare shi babu laifi ko ko mutum ya fada hatsari kai ka bi hanyoyi yadda za a kara dulmu yadda shi ya sha wahala to duka mutum abin da ya aikata dai zai ga sakamakon shi domin Allah mai bin diddigi ne kuma mai bada bayani ne akan ayyukan mutum gobe kiyama da fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم السلام عليكم to a tazaran haihuwa daban kayyade haihuwa daban kayyade haihuwa shi ne mutum ya ce shi ƴaƴa kaza kawai yake so da sababi babu sababi shi dai kawai ƴaƴa kaza ya zaɓa marayuwansa kuma in ka in ka lura masu yin waɗannan ɗin masu ne wanda suka fi kowa yawan dukiya da yawan mukami da yawan kadarori su ne manya-manyan mutane manya-manyan sojoji manya-manyan masu dukiya ke matan shi ɗaya ɗaya uku yake so ko kuma ɗaya biyar ina fata an gane ko to amma tazaran haihuwa kan mutum Ah, idan ya ce zai bi ƙa'idan haihuwa na addinin musulunci mace ta ɗau ciki ta yi wata tara bayan ta yaye ɗanta ya yi shekara biyu walwalida fi yurdu na aula da hunna haulaini kamilaini idan an yaye yaro a shekaru biyu cikakku yadda Allah ya faɗa daga ranar kuma bayan shekara biyu da yaye shi mace ta ɗauki ciki kuma ta yi wata tara ta zo ta haihu to za ka ga an samu tazara tsakanin wannan da aka haifa yanzu da wancan da aka yaye kusan tazaran shekara uku kuma kusan tazaran shekara uku wannan babu wata matsala in ka bi ta kana da halin baka da halin ma duk abubuwan zai je maka amma ka yi ta da niyya da niyya to wannan watakila wanda kake so a kada a haife shi watakila shine da in an haife shi zai zamanto mai warware matsalolin gidan gaba daya domin za ka tarar mutum ya haifi ‘ya'ya goma cikin kunci cikin kunci cikin matsala cikin matsala sai ka samu ɗan autan daga ƙarshe shi ne Allah zai ɗaukaka ya zamanto wani babban mutum hamshaki ya kai su duka maka ya kai gidan a fasa wannan gidan a je a gina wani a yi menene a yi menene to kaga Allah maɗaukakin sarki ya sa a na goman ne kuma ana samu a cikin mutane ni na san wani professor mai yanzu medical abin nan doctor ne professor shine ɗan autan gidan shine musu komai kuma yake musu har gobe ɗin. to wannan shine kuma na biyu mutuna kowa ana haifan shi da arzikinsa ne kowa yana sauka da arzikinsa ne Allah madaukakin sarki ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku yana zuwa daga wajena ne ji Allah kuma da abinda nake abin nan eh, ake alƙawaranta muku sannan idan ka ce yaranka saboda rashin karatu ne menene in Allah ya sanya ma wani albarka ya zamanto yana kokari ya zamanto yayi bajinta a wani al'amari eh kaji wani ya ce ya biya masa na shekara daya eh kaji gwamnati ma ta ce duk wanda ya zo na kaza na kaza an bashi eh, scholarship an dauki nauyin yaranka saboda haka mutum duk abin da zai kada ya cire tsammani daga Allah subhanahu wataala ya kyautata zato ga Allah kawai wannan shine wani ka tuna bayi da ƴaƴan ma bai iya ciyar da kanshi shi kadai din shi ma single din shi ma bai iya ciyar da kanshi ya ki yayi auren saboda wahala amma shi kanshi ma ya rike kanshi ma ya gagara wani mata ɗaya rike ta ma ya gagara wani zaka same shi da talatin ana tafiya ko ba ma'aikaci bane amma ana tafiya sumul ta inda zaka san abun ba wai dabaran mutum bane Allah ne subhanahu wataala Allah samu dace na'am eh. to za su iya cin abinci kuma za su iya saduwa wannan shine amma cin abincin nasu ya zamanto a ɓoye ba a gaban jama'a ba yawwa Eh, waɗansu malamai suna da ra'ayin cewa ya kamata su kame bakinsu saboda alfarman watan da girmama yinin watan yinin azumin dama yini ne na kar a ga mutum yana cin abinci malamai suka ce a'a wannan dorawa wa mutum ne abinda Allah bai dora masa ba yau ka ajiye azuminka saboda laluran tafiya ka isa kafin rana ta faɗi babu wanda zai kallafa maka ka kama ka kame bakinka za a ci abinci amma a ɓoye alƙur'ani guda da da to Allah bin ya saka masa da alkhairi ya biya musu bukatun su na alkhairi gaba daya Allah ji kansu ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu da dukkan al'umman musulmi da suka rasa rayukansu da mu ma masu ran Allah kyautata ƙarshen mu نعم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم وفق إمامنا ورئيسنا بتوفيقك وحفظك يا رب العالمين اللهم انصره نصرا عزيزا اللهم انصره نصرا عزيزا اللهم انصره نصرا عزيزا اللهم كن له ولا تكن عليه يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين